أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في الفتن لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك قوة سفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da daidai da 17 ga watan 11 shekara shida. wannan shine darasi na biyu bayan a cikin littafin طريق الصالحين إلى رب العالمين نبى الضمالمين وحيد عبد السلام بالي الله كتريم الله كتريم idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna cikin kitabun sahara yayin da malam ya fara magana cewa alwala wato alama ce ta wacce ake gane musulmi da ita ranar alkiyama sannan abu na biyu alwudu'u hilyatul lil mu'min ko hilyatul mu'min kwalliya ce ta mu'min abu na uku shine alwudu'u yin alwala yukaffiru dhunuba yana kankare wa mutum zunubai wa yankul khataya kuma yana shafe kusakuran mutum rawa muslim an usman bin affan الإمام المسلم يروي سورة عثمان بن عفان قال يكي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيات من توضع ثم تمن بي ألولا فأحسن الوضوء سنن كيوتة ألولا ييس لكيوت خرجت خطاياه من جسده kusakuransa sukan fita daga jikinsa hatta ta min ta hata abukarihi hatta abin da ke ƙarƙashin kumbuninsa na kusakure idan ya alula sai ya fita in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan rawa muslim an amru bin abasata as-sulami al-imam muslim ya kuma ruwaitowa daga amru bin abasa a sulani, kale yake cewa kuntu na kasance wa ana fil jahiliyyati alhali ina cikin zamani na jahiliya adunnu annan nasu ala dalalatin ina zaton cewa lallai mutanen suna kan bata wa annahum laysu ala shay'in cewa ba ka kan komai wa ya ya'buduna al-awsana saboda mutane a wannan lokaci suna bauta wa gumaka فسمعت برجل بمكة sai na ji wani mutum a garin makka yi a akbara yana ba da wasu labarai wato sai ya ji zan Allah tun da lokacin shi bai san kowa ya ba ko mai san cewa annabin Allah ba ne Allah ne ya aiko shi da haka kawai sai yake sai ya ji wani mutum a makka yana ba da wasu labarai yake faqa'atu ala rahilati sai na tsaya a kan abin hawa na fakajimtu alaihi sai na gabatu wajen wannan mutumin da na yana ba da labarai lallai ƙur'ani labari ne kamar yadda allah ya ce kun huwa na bakun azu an tuma anhu mu'riduna kamar yadda allah ya ce an ma a sa'aluna anin abu. A kan me suke tambaya akan labari mai girma allazi hum fihi muktalifun wanda suke ta fassaɓani a kansa ya ce fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai ga shi annabi ne a shi yake ba da wa'annan labaran mustaqbiyan yana mai koyewa dura'a'u alaihi qaumuhu wato yana ainihin wato mai gabatuwa akan ainihin wato shi fatalattaftu sai na lallaba yadda aka fara musulunci a makka lokacin da ya zo ya same su a koyi ya samu annabi da shi da mutanen shi ya lallaba ya lallaba ya ce hatta na saltu alaihi bi makka ta sai na shiga gurin annabi a makka fa sai na ce masa ma anta waye ainihin wato kai da haka wannan suka ce ma anta bai ce man ba saboda yana tambaya ne akan sifar shi قال سيما أن الله يتي مسعانا نبي ني النبي الله فقلت سيما تمن يتاكي وما نبي منكما النبي kaga tabbacin da ya san kowaye ba bai ma san da wani sako na annabta ba a lokacin qala sai yake arsala lillahi Allah ne ya aiko ni fa qultu sai nake wa bi ayi shay'in arsalaka to da wani abu Allah ya aiko ka qala sai yake arsalani bi sanatil arham Allah ya aiko ni dan in sadar da zumunci saboda daga cikin abin da ake jifar annabi da shi a wannan lokacin ya zo da addinin raina mutane ya zo da addinin wato raba zumunci ɗa da uba kaza kaza kaza kaza kaza kaza da haka da wannan abin ya riga ya zama shubha wacce ake sufan annabi da ita sallallahu alaihi wasallama idan ka zo gurin shi ka tambaye shi daga cikin tambayoyi na ainihin wato farko farko in kai maka to sai ya karfafa maka wannan abin dan ya karyata abin da mutane suke faɗa a kan shi sai yace arsalani Allah ya aiko na bisilatil arham da sadar da zumunci sannan zumunci qur'ani bai bushe ba yana kan maimaita ma al'umma shi cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham kuma annabi ya faɗa cewa yana daga cikin alama duniya ta kusan zuwa ƙarshe Allah zai ruguje ta kowa ya tashi shine zumunci zai tozarta zai wulaƙanta kamar yadda yanzu yi nan mutane da dama suke ganin yadda al'amura suka zama sannan wa kasar al'ausana Allah ya aiko ni dan in karya gumaka inda a wannan lokacin akwai gumaka guda 360 ana bauta masa a ɗakin kaba sannan wa an yi Allah ya aiko ni da saƙo na cewa a bauta maka shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wannan ita ce ajanda babba mafi girma da Allah ya turo kowane annabi da ita a doron ƙasa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya game gabaki ɗaya kawai yace wa a suna fi kulli ummatar rasulan an ibudullah wajtan bitawaf mun aiko kowane annabi a doron ƙasa da saƙon cewa abota ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sannan kuma layu sharafu bihi shay'un kada a haɗa Allah da wani cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce ajanda babba wacce saboda ita ne dukkan tarin firin annabawa da Allah ya aiko a doron ƙasa ya ainihin wato aiko su kuma wallahi tallahi ka mutu kana sallah da azumi da zakka da aikin hajji da duk wani abu da ka sani wallahi kana mutuwa baka da tauhidi in aka je lahira in ba a ganka a wuta ba a tsaya hayaki ne kare amma sai an a ciki wallahi ba abinda zai hana ka shiga wannan karatun malamin ahalari ya daɗe da yi wa mutane shi a nan kasan su bakin ake da amma ba a gane karatun ba domin ya ce awwalu ma ya yajibu alal mukallafi ne tasbihu imani farkon abin da ya ba ga kowane bawa mukallafi ne sai ya gyara imanin shi sau da imani wasu abubuwa sukan shige shi su ainihin wato lalata imani yanzu idan ka ɗauko wani ƙwararri masanin lissafi wanda ya ƙware a sanin lissafi idan ka rubuta ɗaya wan sannan ka rubuta zero guda uku a tare da wanta nawa zai bayar ba dubu ɗaya ba in ka ƙara wani ziron ba dubu goma inda za ka dawo ka share ɗaya ka bar zirikan guda hudu a matsayin shi na ƙwararren wanda ya san lissafi idan ka tambaye shi waɗannan zirikan guda hudu nawa ne ba ko ɗaya yanzu duk jirikan in za su kai daga farkon bango zuwa ƙarshe duk ba su da wani amfani saboda an share ɗaya to wannan ɗayan ne dabi sallah zakka azumi aikin hajji su ne jirikan za a je lahira ne su tasiri inda wannan ɗayan in aka tafi lahira ba wannan ɗayan billahi lazi la ilaha illa huwa duk abin da sai Allah zai so shi yasa ko wanda za su tafi lahira da wannan Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an suna ji suna gani Allah zai dauki aikin ya watsar da shi to kuma akan wannan ajanda da annabi ya faɗi cewa Allah ya aiko shi da ita duk wanda baka tunanin ku rigima da shi sai kun nuna rigima da shi dan da an zo an buɗe za a yi tauhidi Allah dai ya ta dama cewa idza zikira Allah wahdahu shi mahazzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da ka zo kayan maganar tauhidi cewa abota ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa to duk zuciyar da ba ta yi imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza amma wa idan zuke da lalazina min dunihi in ka ce a zo a haɗa Allah kai kowa naka ne a kai kana son zaman lafiya saboda ka a zo a yi zo a yi haɗaka ina shi kenan shi kenan sai a ce alhamdulillah ai wannan muna son wa'adansa saboda shi ba ruwansa maganar aƙida ba ta dame ba aina dukkan maganar aƙida ta dame ni to da ka tafi lahira maka da aƙida mai kyau ka shiga uku wallahi malam mai ashar ya ce waye bida'atu na tauhidi ko ko dinayatu mun addini ma'qul alaihi wa gayatu sai ce bihi fi sabilillahi turfa'u Ta ga yana nuna maka bice bida'atu na tauhidi farkon al'amarin mana na addini sai ce tauhidi kenan idan ba tauhidi magana ta raga ta ainihin wato lalata, sannan shirkan nan a fili take ba wani mahaluki da yake san shirka akan abin da shi yake da haƙƙi kan shi ballantana Allah subhanahu wa ta'ala yanzu yau ba wani mutum da yake sai ya shiga gidan rediyo ya ba da sanarwa ya ce a matsayinsa na mai girma gwamnati saboda gwamna nawa ake a jiha duk wanda ya je gidan rediyo ya ce ya ba da sanarwa a matsayin sanar da girma gwamna to wannan shirka ce da gwamna ba zai taɓa wa wannan don kayi tarayya da shi cikin haƙƙin da shi kaɗai kamata ya zama yana da haƙƙi kuma kana musu ka je ka gwada a kai ka tafi gidan rediyo ka ba da sanarwa ka ce kai wa a matsayin ka girma gwamna yau ka gani me zai faru ko ka tafi gidan rediyo ka ba da sanarwa ka ce a matsayinka na mai girma shugaban ƙasa kai ma saboda haka ga sanarwa daga gurinka ka ga me zai faru ka ka ga da zai faru da ka duk wanda ya yi ma gwamnati haka wannan shirka ce da gwamnati ba za ta yafe mai ne. wannan abu ne wanda ya kafi yanzu ka tashi da asuman nan ka koma gida za ka ɗan wurin tsawa kila can zuwa gari waye kawai inda kake zauna yanzu kana koma ga zuwa sai ka tarar da wani sirri da mata matarka ta kawo shayi yana ɗiba tana masa sauka da za a kari za ka ga yadda za a birge ma saboda an yi tarayya da ke cikin abin da yake kai kaɗai ya kamata ka tsara ka shi to haka Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da bukatar ta kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita ya ce mutane su bauta mai shi shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa kuma su mai kishi a gurin bauta kuma su ce a tafi lahira a wani lafiya ai ba za a wani lafiya da kuma shi yasa malamai sai suka ce shirkan nan ta kasu gida hudu akwai shirkul qasdu niyya wal irada wannan a manufa take ya zama to mutum yana yin abu duk abin da zai yi ba Allah ya saka a gaba ba abu ne da ya kamata a yi dan neman lahira amma mutum in ba duniya zai samu ba zai ba sannan akwai shirku da'a roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko a kan shi in ba Allah mahana kuwa ta'ala ba kana buƙatar haihuwa wanda yake ba da haihuwa da mai hankali da mara hankali jinsin yadda Allah ne yake bayarwa sai ka tashi ka je ka tafi kabarin wani mutum kana roƙon na cikin kabarin ya taimake ka ya baka haihuwa wannan shirka ne don ka roƙi abin da ba wanda yake da iko a kan shi in ba Allah sannan akwai shirku shirka ta biyayya ka ɗauki wani mutum ka sa shi a gaba ya halatta ya haramta ba nasti daga gurin Allah ko annabi kuma ka bi shi sannan akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya ka ɗauki wani mutum ka sa shi a gaba kana san shi irin yadda masu imani suke san Allah da manzon Allah to irin waɗannan nau'ikan shirkan guda hudu su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗe a ƙur'ani ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba zai yafe ma duk wanda ya mutu yana ɗaya daga cikin waɗannan shirkan ba in ya koma zuwa ga Allah kuma ka kalli duk yadda rahamar Allah take da faɗi ta babbace ko ina amma ya ce ga wani laifi idan an mutu ana yi ba zai yafe ba to laifin ko da Allah zai ce idan an mutu ana yi ba zai yafe ba to kowa ya kamata ya shiga sai ta yin shi ya taka dan dan karye mutu akan wannan laifin Allah madaukakin sarki ya tsare yake cewa kuntu sai na ce lahu shi annabi mun ma aka ala hala wannan da awar da ka zo kana yi suwa yake tare da kai akan ta qala sai yace hurrun akwai da wa abdun sannan akwai kuma bayi qala sai ce wa ma'ahu yawma id tare da annaba, a wannan lokacin akwai abubakar wa bilal akwai abubakar siddiq Allah ya tsara masa yadda sannan akwai bilal mimman amana bihi cikin wanda suka yi imani da annabi sai na qultu in nemo inni muttabi'uka yace ne ma ina so zan shiga addinin nan zan bi ka qala sai manzo Allah ya ce masa innaka la tastati'u zalika ba za ka iya ba yau maka hada a wannan wunin ba za ka iya shiga addinin musulunci ba ya ce ala tara hali wa halin nan annabi ya ce ba ka kallon halin ni da nake ciki da rabuwar mutane wato ina so ku kalli situation din fa yanayi ya kai ga idan mutum ma ya zo zai shiga musulunci annabi ya ce ba za ka iya ba saboda bala'in da ake shi kai yanzu ko kuwa nan layin kuno ne kai yanzu da kake addini wa yake dan maka mutum ya zo zai shiga musulunci annabi ya ce ba za ka iya ba ya ce ka kalli halin da nake ciki da halin da ragowar mutane suke ciki na walakin irdi annabi ya ce masa ka koma ila ahalika zuwa ga mutanenka fa idan ka bi idan ka bi daga guri na kada zahartu na bayyana addinin musulunci ya samu rinjaye fa'atini to sannan sai ka sake dawowa gurina ina fata an fahimta wato yanayin za ku kalla situation din shi yasa za ku ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dole zai zamanto suna da falala da matsayi da darajar da duk al'ummar da za ta zo bayan ta idan tana so ta gama lafiya sai ta yi mata biyayya ta hanyar rayuwa kan aƙidar da ta rayu da kuma manhajin da ta rayu da kuma yi musu addu'a saboda sun yi addinin lokacin da yake da mugun yadda inda yanzu ne kai ba za ka iya ba annabi ko wani ya zo zai musulunta ku kalli yadda annabi yake da tsananin son mutane su shiga addinin musulunci amma wani ya zo zai musulunta annabi ya ce maka fa innaka la ba za ka iya ba ce ka kalli halin da nake ciki da halin da ragowar mutane suke ciki ma ce maka ka koma ka je ka zauna a garin ku haka ka yi da ka musulunta to in ka musulunta ka je ka zauna kar ka faɗa ma kowa ka musulunta nan da dukkan na bayyana ka dawo na ka yace fa zahabtu ila ahli sai na koma wajen mutane na wa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al ana nan har annabi ya kwace shekara goma sha uku ya bar garin makka ya taho garin madina wannan kowa ya san abin da ya faru a madina a makka saboda yanayi yi yanayi dole sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara tura wasu yace su je Habasha su zauna da suka tafi Habasha ma aka sake tura wasu ana so sarkin habashi sai ya dawo da su ainihin wato maka a wannan lokacin da haka yanayi yanayi daga ƙarshe mutanen makka suka nemi kawai sun kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa umarni cewa ya bar makka ya tafi madina shine wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ka tana lokacin da kafirai suka zauna akai ta kulla maka makirci wasu su kawo shawara a kashe ka wasu su kawo shawara a kore ka wasu su kawo shawara a yi maka kaza yace hatta qadima alayya nafarun min ahli yathriba min ahli almadinati yace har sai da wato wasu mutane daga cikin mutanen yathriba suka ainihin wato gabato madina da aka yassari ba a wancan lokacin ana faɗa mata wannan sunan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul azab cewa ya ahala yassari ba da maqama lahu da aka ma'anin yassari ba shine bayi da kamar yadda alfazazi yake faɗa a cikin ishirin ya ce ta sabauta ila duniya wasu lubbilayis ka karkata zuwa ga duniya kuma duk mai hankali bai karkata zuwa ga duniya ya ce wa garraka min hasilmu zaman lafiya da sulhu da duniya ya rude ka yake wa ba batil ma harbu kuma cikin ta yaki duk abin da zaka nema sai an daga murya sai an tada jijin wuya in kaya ne kana ka kama ana wallahi na riga ka kama saboda wa ba batil ma harbu cikin ta yaki ne ko kuwa sai yace fadarha kabarta wa sharrik ka ya gabar yana nufin kuma madina tunda shi yana andalus ne la yaqirru bika al-garb sai yake saboda biyar siriba nurun linnubuwati la yasri a can ba madina yake ribi akwai haski na annarta wanda wannan hasken na annarta ba zai wuce ba ta share kafi ki hasarhu wal qalb amma da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama sallama ya je madina sai aka daina ce mata ba, sai ta koma madinatul munawwara madina wacce aka ainihin wato haskaka ta shi ya yasa Anas dan Malik yace ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira ya tafi garin Madina duk abin da ke garin Madina sai dai haske amma ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah duk abin da ke cikin garin Madina sai da ya duhu fa qultu sai nace ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madinata wannan mutumin da ya gabato Madina ne ya aikata fa qala an-nasu ilayhi sara'u sai mutane suka miƙe suna gaugawa zuwa ga annabi Ya ce wa qad arada qawmuhu qatlahu mutanen shi sun yi nihin kashe shi ne shi sa ya baro maka ya taho madina falam yastatiqu zalika su samu damar wannan ba A fa qadimtu almadinata yace ni ma sai na zo garin madina fa dakaltu alaihi sai na shiga gurin annabi fa qultu ya rasulullahi sai ce wa manzon Allah a ta'rifu ni ka gane ni kuwa am ka gane ni kuwa qala na'am sai annabi yace na gane kamar an tallazi laƙita ne bi makkata kai ne wanda muka haɗu da kai a makka ka za ka shiga musulunci na ce maka ka koma ƙala sai ce fakultu bala sai na ce eh, haka ne kultu. sai na ya nabi yallahi ya annabin allah akbirni amma allamaka allah ka bani labari dangane da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai wa ajhaluhu sannan na jahilci wannan abin akbirni an salati ka bani labari dangane da yadda al'amarin sallah yake qala sai annabi yace masa salli salata subhi kai sallar asuba thumma aqsir sannan ka kame ka takaita daga sallar asuba an salati hatta tatlu ash-shamsu sai idan rana ta kullu hatta tartafi'a sai ta dago fa innaha tatlu hina tatlu bayna qarnay ash-shaytan domin rana takan bullo ne wato lokacin da wato tsakanin ƙahon nan na wahi na idin ya sujudu lahal kuffaru lokacin da rana take bullowa da lokacin da take faduwa akwai wanda suke bauta ma ainihin wato ita ranar ko akwai wanda suke ainihin wato yin sujjada ga ita ranar kamar yadda ƙur'ani ya ba da shaida alhuda huda ya dawo cewa inni wajjatuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min duni na je na samu wannan matar da ita da mutanen da suna sujjada ga rana wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani malami da ya wani littafi ya sa masa suna al-mazahib wa diyanat al-mu'asira mazhabobi da kuma sababbin addini ya yi yawo a duniya ya ga addinai daban-daban ya zai rubuta wannan littafin ya ce akwai inda ya har ayaba sai da ana bauta ayaba wallahi sai dai ga ana bauta kai da kake musulmi kana bauta ma Allah kana azu sunna ba sai ka gode ma Allah yace akwai inda yaje ruwa ya ga ana bauta ma Allah ruwa wan akwai inda yaje macire ya ga ana bauta to za ka akwai masu bautar rana da wata da taurari da abu har da masu bautar sama wani likita dakta ne fa ya kai matsayin dakta a kano ya taɓa zai wuce yadda an saniya an buga ta da ƙasa shi ma yi ya su saboda yana ganin ai saniya bai kamata a yi mata haka tun da shi bautar saniya yi kamata ya a turke saniya a zuba mata ciyawa a shafa mata mai a mata wanka a lallashe ta a ba ta haƙuri in za a fita a yi sujjada a ce to saniya za mu fita ki ba da sa'a sai an dawo saboda haka da ya zo wucewa ya ga an buga saniya da ƙasa ta so ma kawai shi ma sai ya faɗi ya na haka annabi sai ya hana yin sallah sanda rana za ta bullo da sanda za ta faɗi sai dai saboda wannan lokacin akwai masu bauta ma rana to shi yasa da ku ga daga cikin mutanen mu yanzu wanda suke mu'amala da aljanu wallahi akwai wanda muka zauna daki ɗaya da shi ba zai sallah asuba ba ba zai la'asar ba da magariba da isha'i amma duk lokacin da aka ce maka rana za ta bullo za ka ga zai tashi ta sallah idan aka ce maka rana za ta faɗi zai tashi ta sallah kai in baka sani ba za ka ɗauka sallar da ke ba sallar da ke ba wallahi aljanu ne suka tashi wannan sallar a lokacin don wancan sallar da Allah ya wajabta masa guda biyar a dare da wuni ya daidai wannan sallar da annabi ya ce kada ayyana ne yana yin shi yasa Allah ka raba mu da malaman tsubbu a gari malaman tsubba a gari ba karamin bala'i bane Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan ya ce maka sun masalli sannan ka yi sallah fa inna salata lallai ita sallah asuba ne. Mashudatun mahduratun wato mutane na halatto ta sannan mala'iku kuma suna halattuwa. da haka ne Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da haka duk lokacin da aka fito sallar asuba mala'iku ma suna fitowa da su ake yi hatta yastaqilla dhillu birrumhi har sai idan ainihin wato inuwa ya tabbata gwargwadon goron mashi sun ba aka sir an talata sannan ka kame daga ainihin wato sallah kenan zai daina yin sallah ba zai ci gaba da sallah ba sallah ta biyu shine sai lokacin da azhar ta ita kuma azahar daga lokacin da rana ta yi duluki ta ɗaga daga tsakiyar sama ko karfe goma sha biyu ne to zahar ta yi ba ba ne kamar yadda wasu suka kama kansu dimin da'iman sai karfe ɗaya za a sallah a'a ana amfani da lokacin sallah a Zahar san da jin rana ta yi dulu to shi yasa sanin aukatu na sallah yana da matuƙar muhimmanci don yakan kewaya gwargwadon yadda lokaci yake kewaya kun ga da sai ka ga sai karfe bakwai za a yi magariba amma yanzu da karfe shida da wani abu ta yi magariba ta yi an fahimta yi to gwargwadon yadda yanayin lokaci yake jujjuya gwargwadon yadda ya kamata a ce lokacin sallah yana yana juya sun ma aka ce sannan annabi ya ce masa ya kame anis salati daga ainihin wato sallah fa inna hina idin tusjaru jahannam domin a wannan lokacin ana kunna ainihin wato jahannama da haka fa idza aqbala al-fay idan inuwa ya ainihin wato gabato sai ce fa salli kai sallah da haka sallar azahar idan ana tsananin kuma zafin rana to ana so gaskiyar magana a dinga jinkirta ainihin wato ita sallah din don annabi ya ce tsananin zafin rana da kuke gani numfashi ne nawa na jahannama sannan ya ce masa ya kame daga nan sai ya jira sai sallar la'asar ta yi fa'in salata ita ma sallar la'asar mashuratun mahadura mutane na halattuwa sannan mala'iku na halattuwa bisa ga zantuttukan da malamai suke wanda ya tabbata shine salatun wusta da Allah ya faɗa a ƙur'ani cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta ita ce ita ce sallar la'asar me yasa annabi ya ce waɗannan lokuta guda biyu da asuba da la'asar sai ce mashhuratul maqdura saboda yana daga cikin lokuta guda biyu da mala'iku suke canjin aiki kamar yadda ya faɗa ya ce ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun billai layli wa mala'ikatun bin ina fata an fahimta da aka lokuta ne guda biyu da mala'iku ke canjin aiki daga lokacin asuba zuwa lokacin min zuwa lokacin la'asar hatta tusalli al-asra sai yi sallar la'asar sun aqsir sannan ka kame an as dangane da sallah hatta tagruba ash shamsa har sai rana ta faɗi. fa innaha taghrubu domin rana tana faduwa ne barna qarnai shaytan tsakanin awan shaytan wa hina idan a wannan lokacin yasjudu lahal kuffar kafirai suna mata sujjada qala sai yace fa qultu sai nace ya nabiyallah ya annaban Allah to fa wudu'a kai mun bayani alwala haddithni anhu ba mun labari dangane da alwala tun da kai maganar sallah qala sai annabi yace ma minkum rajulun babu wani mutum daga cikin ku a ku wanda zai kusanto da abin da zai yi alwala fa yatamadmad ya kuskure bakinsa an fahimta ai da haka idan mutum ya zo zai yi alwala yadda tsarin yake asali idan ka ajiye ruwa ba wanke hannu ya kamata ka fari Kuskure baki ya kamata mutum ya yi ya fara yi sannan sai wanke hannu idan ya wanke hannunsa ya zamanto a matsayin mai na farko idan zai kuskura bakinsa na biyu a wannan lokacin ba dole sai ya sa hannu ya sake mai ba Daddana ba zai iya sa ruwa kawai kuskura bakin ya tofar ina fata an fahimta wa kan shi sannan ya shafi ruwa ka kan siru sannan sai ya fyaci idan mutum ya kuskura bakinsa ya shafi ruwa ya fyaci annabi ya ce illa kare da tsaya wajen ba sai sai duk da ke fuskansa ya fita wa fihi wa kayashimihi da kuma duk kuran da ke hancinsa thumma idza ghassala wajhahu sannan idan mutum ya wanke fuskarsa tasa kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya yi masa umarni illa kharajat qataya yi min atrafihi min atrafi lihiyatihi ma al-ma'i fa duk kuran da ke fuskarsa sai ya fita har ainihin wato geman gemansa gefen gemansa tare da ruwa sun mai yabtalu ya daidai sannan sai ya wanke hannayensa ilal murfaƙaini tare da wuyan hannu da haka suka ce ila nan da ma'anar ma wanda shine malaman malikiya suka tafi akan shi cewa kalmar ila tana zuwa alqur'ani da ma'anar ma kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa atil yatama amwalakum wa la tatabaddalu al-khabitha wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum ma'a amwalikum kenan ina fata an fahimta ke sa suka fassara ila da ma'anan ma'a yace illa kharajat qataya yadayhi fati sai kuran hannunsa sun fita min anamilihi tun daga ɗan yatsun sama alba'i tare da ruwa ثم يمسح رأسه sannan idan mutum ya shafi kansa illa kharajat ka baya ra'atihi fati sai ku sakuran kansa sun fita min atrafi sha'rihi tun daga gefen gashin sa ma'an ma'i tare da ruwa sun mai yaga sannan idan mutum ya wanke kafafunsa ilal ka'abe ne shi ma ma'al kenan tare da idan sahu illa kara zika baya rijilaihi ba sai sai kusakuran kafarsa sun fita min anamilihi tun daga ɗan yatsunsa ma'al ma'i tare da ruwa fa'ida kuwa kama idan mutum ya ninki bayan ya yi alula wa sallah Ya yi sallah fa hamidallahi wa asna alayhi ya gode ma Allah Ya yi ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sallah din wa majjadahu kuma ya girmama Allah billazi huwa a'lahu a'lu da abin da yake Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancance shi shi yasa ba a so mutane idan za su taho sallah su taho ya zaman to ba da gaske suke yi ba me ba da gaske suke yi ba daga lokacin da ka baro gida ka taho masallaci tun daga iƙama da aka fara idan ka ga irin tun da ake ma Allah subhanahu wata'ala in mutane sun san abin da ake faɗa dama bai kamata a zo nan masallaci ya zama na wasa a san da za a yi sallah domin cewa aka yi Allahu akbar Allahu akbar shi ne abin da aka bude iqama da shi me ma'anar Allahu akbar Allahu akbar shine yanzu duk wani wanda yake da girma a gaban ka ka zubar ba wani mai girma a gaban ka in ba Allah ba Allahu akbar Allahu akbar ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kace ka da ba wanda zaka bauta ba a ƙasa da sama in ba Allah kuma ka da annabi muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayya ala salat hayya ala al falah ka ce a yau gaugawa zuwa gani, babban rabo sannan a yau gaugawa zuwa ga sallah a ji samun su lokacin sai da sallah ya yi aka sake maimaita allahu akbar allahu akbar la illallah da aka gama wannan kalmar da kowa zai fita ya buɗe sallah ya shigar ita ita ce mai allahu akbar Allah shine wanda girman ya fa kowa nan gurin da annabi yake faɗa cewa fa idza fa huwa idan mutum ya minke ya salla hadisi ya tabbata hadisul kudusi ga duk mutumin da yace Allahu akbar bai wannan takbiratul ihram bai ta sai fara sallah sai da ya ɗauki duniya ya sa ta wara a zahari yayi watsi da ita yace yanzu ba wanda yake da girma a gabansa sa an ba Allah farkon abin da zaka fara karanta shine suratul fatiha lokacin da duk kace alhamdulillah rabbil alamin shi kuma Allah zai ce maka hamidani abdu bawa na ya gode idan ka kace arrahman arrahim Allah zai ce asna alayya abdi bawa na ya yabo gare idan ka ce maliki yawmiddin Allah zai ce ni abdi bawa na ya girmama to ya zo kuma mutum ya faɗi wannan ya zama tuttawa ta yake ba da gaske yake ba ai bai kamata ba an gane shine wa majjadahu billazi huwa lahu ahadun ka girmama Allah da matsayin da ya cancanta shi yasa a rayuwar dan adam kaka babu wata gaba da Allah yake hada alaka tsakaninsa da dan adam kamar lokacin da yake cikin sallah wa farraga qalbahu lillahi mutum ya riga ya karkabe zuciyarsa daga komai sai Allah kawai ya fuskanta illan sarafa min khafiyatihi in dai mutum yayi irin wannan sallar ko da sallar nafila ce ka gama ballanta na sallar falalla to mutum zai juya ne min khafiyatihi daga kusa kuransa ka hayatihi wato a cikin sifarsa ka yaumi ko ka hayatihi yawma waladat ummu za ka koma ne kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine muhallin shahid a cikin wannan ainihin wato hadisi da haka alolan nan tana da matukar muhimmanci mutane su koye ta a karanci a a yadda take ba kamar kawai na taso haka na ga mutane na bubbugawa ne ma na ci gaba da na ci gaba da bubbuga kafin wani haka waje ga ana bubbuga aikin addini shi ma ta so ya ci gaba da bubbuga haka a ina ya koya a ina ya koya oho wannan shi ba matsalar ta sai. da haka yana da kyau mutane su dinga ba da lokutan su gurin su tsaya su koyi aikin addini yadda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ainihin wato dace da haka saboda yanayi na lokaci kuma wannan hadisi dogon hadisi ne da haka insha Allah za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh